wanda ya raya mu a wannan yammaci mai albarka yammacin laraba daren alhamis sha ga watan shida hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallama daga garin maka zuwa madina da da shekara 1443 wanda ya daidai da sha tara ga watan ɗaya shekara ta 2022 allah subhanahu wa ta'ala cikin kaddarawarsa da yassarewarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta agga islamic center wacce take yola jihar adamawa tare da 'yan uwa da abokanan arziki <clears throat> da malamanmu masu albarka da iyayenmu masu daraja muna roƙon allah subhanahu wataala kamar yadda ya haɗa mu a wannan ɗaki nasa mai albarka ya haɗa mu aljannar firdausi gaba ɗaya da mu da iyayenmu da malamanmu da zuri'ar mu da sauran musulmai da masu sauraro da kallonmu gaba ɗaya allahumma amin wannan shine eh, darasinmu na goma wanda a cikinsa a cikin waɗannan darussa tun daga na ɗaya zuwa na goman nan da za mu yau insha Allah eh, muna tare ne da littafi mai albarka na babban malaminmu a shaikhu Dr. muhammad bin abdullah zarban alghamidi rahimahullah limamin masallacin ba muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka makwancinsa ya kai ladan wannan karatun zuwa ladan wannan karatun da muke yi yanzu ya kai shi zuwa kabarinsa ya zama masa karin haske karin kusanci ga mahalicinsa Allahumma amin قال المصنف رحمه الله تعالى ألا ليت الشباب يعود يوما فأقف به عند قول الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومعها قوله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون فأجاهد نفسي على الاستقامة الصادقة على الدين الحق وأقدم لنفسي ما يكون بعد فضل الله ورحمته سببا لأن أكون من أهل هذه الاستقامة الذين تبشرهم الملائكة وتطمئنهم في أصعب الأوقات وأخوف اللحظات لحظات الوداع من الدنيا والانتقال إلى الآخرة وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة وهي للأمة جميعا قل آمنت بالله ثم استقم آه، أولا بابي من البركة بمقشي با منا تتاونا وأكن وأنا آيوين قدابي وأن دمالا يأنبتا يبوت بابنشي با وأنا بابي دسو A inda muna cikin bayani akan abinda waɗannan ayoyin guda biyu suka kunsa na ma'anan kama lokaci ya mana halinsa abinda malam yake cewa a wannan babi ina ma da samartaka za ta dawo ina ma da damar da na samu jiya da shekaran jiya zan ƙara samun su yau to in ka samu damar me za ka yi damar tawa samartakar ƙuruciyar zan zaunar da su in tattauna da su in ce ba ku ji abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ba za su ce me ya faɗa innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu waɗanda suka yi imani da Allah suka yi furici da kalmar da take nuna kadaita Allah da yadda da cewa shine abun bautawa da gaskiya shi kadai sannan aikinsu na yau da kullun ya tabbatar da haka sannan rayuwarsu gaba ɗaya suka ɗauke ta a matsayin damar da za su bauta ma Allah su samu kusanci zuwa ga Allah a cikinta to Allah zai ya tanadar musu wani alkhairi wani matsayi wata falala wani daraja wata daraja da kowa yake buƙatar ta wannan darajar ita ce za ta bayyana a lokacin da ajali zai zo musu kuma wannan darajar ana samunta ne in an samu faɗan ƙalu rabbunallahu da sun masakamu shi ya yasa malamai suke cewa daga cin abin da yake kawo kyakkyawan ƙarshe kai tsaye bi mantuki a abin nan alƙur'an shine al tabbatuwa akan gaskiya ka fahimci gaskiyar zuciyarka ta kudirce bakinka ya faɗa gabanka su yi aiki da gaskiya sannan idan an ganka a gane cewa wannan yana kan tafarkin gaskiya to irin wannan ɗabi'ar irin siffantuwa da wannan siffar wanda Allah ya masa gamo da katar ya samu wannan siffar to su ne za su samu wannan matsayi na musamman ta tanazzula alaihimul mala'ikatu Allah ta khafu Allah ya azurta mu mala'ikun rahama za su dinga kwararowa suna gangarowa suna sakowa zuwa gare su lokacin da za su bar duniya waɗanda suke kewaye da su suna cikin damuwa da tashin hankali za su rasa nasu su kuma suna farin ciki da murnar dahir da gara da falala da albarkar da take jiransu waɗanda suke kusa da su suna hawaye zuciyarsu suna cikin kunci su kuma suna murmushi ya za a yi ba za su yi murmushi ba ya za a yi ba za su samu walwala ba ya za a yi ba za su samu natsuwa ba alhalin kunnuwansu da zukatansu suna jin allah ta daga bakin mala'iku su ko mala'ikun nan ba kawai sun yi decidin su faɗa musu ba ne a'a umarni mai duka ya bayar ku je ku ce ma bawa na wane ga ajali ya zo allah ta khafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ba yadda za a yi a samu wannan sakamakon sai in an yi shiri tun jiya da shekaran jiya kamar ɗalibi ne ya shiga makaranta bai zuwa makaranta bai attending lectures bai tambayan me ya faru a makaranta bai gane komai bai revision bai komai in an zo an ce Allah ya samu samu first class amin amin amin a ce wannan bai da hankali ko ba haka ba a'a ka yi abin da zai sa ka samu kaza sai ka bar sauran ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta hafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum a ƙarƙashin wannan ayar akwai wani haske da za mu haskaku da shi hasken shine Allah subhanahu wa ta'ala idan ka yi abin da yake so idan ka amsa kiransa idan ka miƙa wuya to ko shakka babu ba zai manta da kai lokacin da kake tsananin bukatarsa ba ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi shidda sanda kake walwala duniya ta yi kyau ka ci ka sha kai abin da ka so sai ka takaita rayuwarka bisa abin Allah da manzansa suka ce shi suke so shi suka yarda da shi to wallahi al'azim ba za a manta da kai ba lokacin da ka shiga kunci ba kuncin kowane iri ne ballantana kuma kuncin barin duniya lokacin ne dukkan abin da ka aikata jiya da shekaran jiya za a markaɗo shi a tattaro shi ka gan shi dahir kana jin daɗi kana murna shi yasa aka ce qalu rabbuna allah thumma istaqamu fi'lu madin ne jiya ne aka yi aikin aka gama yau result ne za a bayar ba a aiki ranar karɓar sakamako ba a aiki kamar yadda a duniya yanzu misali ba yadda za a yi ranar da sakamako ya fito an manna result ka zo ka ce majalar lecturer to da Allah bari in gyara takarda ba a yi to kamar yadda ba a yi haka wali al'akhirati wali mauti al-mathalul a'la in an zo barin duniya misalin ya wuce wannan abin da ka aikata jiya da shekaran jiya shi zai bayyana ƙuru-ƙuru ka gan shi a bishara ta mala'iku sannan kuma za ka gan shi yanan bayanan ido da ido a kabari idan zai fito maka a matsayin aikin da kai na alkhairi ko aka san haka shi yasa idan mutum yana fahimta yana ganewa to ya gano wannan karatun sai ya makan sai ya karatun tanatsi ya yi abin da ya kamata ya shuka alkhairi domin ya shiga cikin list register da waɗanda za a rubuta sunansa a cikin wanda za su shiga cikin tsari na wanda za a ce musu Allah ta kafu wala zanu wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adu mala'iku za su ce bisharan ku madalla ga bishara saboda mai sun san cewa babu wata bishara a duniya da la'ira da ta kai a yi maka bishara da aljanna to shi yasa ƙararrawar wannan kalmar za ta karkada ta buga a kunnuwansu lokacin da suke ake tunanin an kewaye su da damuwa da kunci da rashin sanin ina ne alƙibla to sai alƙibla ta tabbas ta bayyana daga mala'iku nahnu auliya ukum fil hayati duniya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafuri ar-rahim har siffofin Allah da sunayensa a nan wajen sai aka zaɓi siffofi da sunayen da suke nuna cewa duk an manta ma da laifin da ku an kankare muku kai laifin da kuka yi an yi deletin nuzulan min ghafurir rahim mai gafara mai jin kai yau za ku haɗu da mai gafara mai jin kai ne saboda haka ba abin da za ku gani sai gafara da sai jin kai ya za a yi a samu wannan a yi aiki yar uwarta yar uwar wannan ayar ita kuma ta ce innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jaza'an bima kanu ya'malun wannan istiqamar daidaituwa akan hanyar gaskiya miƙewar zuciya da miƙewar gabbai da jawuwa zuwa ga umarnin allah cikakkiyar jawuwa ita ce ma'anar istiqama wannan hanyar jama'a ita ce hanya ɗaya tilo da take bullewa duk wata hanyar da mutum ya ba wannan ba wallahi ba za ta bulle da shi ba me ke tabbatar da wannan laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wala yuzlamuna naqira ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ayar da take ta tattaro wasu bayanai masu tsada da daraja waɗanda suke da alaƙa da karatunmu laisa bi wala amani ahlul Allah ya ce ku saurara jama'a ba burace-burace da kuma sunaye da za ku raɗa ma kanku a'a ni kaza ni kaza ni kaza ba wannan ne zai bullar da ku a wajen Allah ba ba nasaba ba ne abin ba ni ɗan gidan wane ba ne ba ni jikan malam wane ba ne ba ni tsatsan annabi ba ne sallallahu ba ni ka duk ba wannan ba ne Manya malsu an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira abinda ake musayar ake miƙawa a samu daraja a samu martaba a samu ɗaukaka a samu fifiko a wajen allah shine me ka zo da shi to dole ka zo da ɗayan biyu ko dai na farko manya malsu an yi bihi mutum ya zo da mummunan aiki ba abin da za a yi masa sai a saka masa da abin da ya zo da shi wala ya ji lahu min dunillahi waliyan wala nasira ba wani wanda zai taimake shi ba wani wanda zai masa agaji ba wani wanda zai masa buɗi ya bashi mafaka babu saboda me saboda ba a samu ƙalu rabbun allahu ba a rayuwar duniya abu na biyu da mutum zai zo da shi ko hali na biyu da zai samu kanshi a kiyama shine wa manya ya'mal min as-salihati min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika hulunar aljannata wala yuzlamuna naqira ya kasance a rayuwar duniyar an aikata aiki na kwarai an yi abin da Allah yake so an nemi yardar Allah an kusanci Allah an kauce ma fushin Allah an kauce ma abin da Allah zai so an kauce masa sannan tare da cikakken imani da neman yardar Allah shi kadai fa ulaika hulunar aljannata wala yuzlamuna naqira an bugastam waɗannan su ne suke shiga aljanna wala na ƙira bawan Allah daidai ɗigon da kake gani a ƙwayar dabino to ba za a cuce su da kamar wannan ɗugon ba Na ƙira kenan sai Allah ya ce wa man ahsanu dinan mimman aslama hahu lillahi wa huwa muhsin dama can waye mai miƙaƙƙen addini waye wanda ya abin da ya kamata in ba wanda aslama wajahahu lillahi ba wanda ya miƙa wuya ga Allah istiqama kenan aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsinun yana mai kyautatawa kullun yana dubawa ina ne aka samu gibi ya toshe a tarbiyyar 'ya'yan shi ina ne matsala take toshe a tarbiyyar iyalan shi ina matsala take toshe a kasuwancinsa ina matsala take toshe a sallarsa ina matsala take ya toshe shine wa huwa muhsinun kullum yana kokarin upgrading level ɗinsa zuwa better level ban ce next level ba kullum yana kokarin samun kyautatuwar yanayi da canjuwar yanayi canji na gaskiya kullum yana kallon wani yanayi nake jiya da shekaran jiya ya za in samu yanayin da ya fi shi shine wa huwa muhsinun wa muhsinun fi jami'i ahwalihi wa af'ali mai kokarin kyautatawa mai kokarin yin abin da ya kamata a kowane yanayinsa wahuwa muhsinun wata ba a millata ibrahim hanifa aka samu kyautatuwar tauhidi aka tabbata akan tafarkin da annabi ibrahim millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha li yakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada 'ala an-nas har karshe millata ibrahim hanifan wattakhadha allahu ibrahim khalila wannan ita ce istiqama kowa a cikinmu ya ɗaura kanshi a wannan faifan na waɗannan ayoyin laisa bi kuma la amani ahlil kitab ba burace burace ba ne ba in zo in taba baka labari a kaina ne aini din nan kaza duk wannan abin nan ba maganan certificate ne ba maganan ka je kaza ka bude ido duk ba wannan ba ne ba maganan ba duniyar da ban je ba ba kasar da ban ba kudin da ban taba ba duk wannan a wannan faifan na duniya yake bayyana amma a wajen Allah man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha kowa ya auna kanshi a wannan ma'aunin ya rayuwarka take ka dai ji abinda da malam yake cewa buri yake yi ina ma da samartakar tashi za ta dawo to abin tambaya malam kafin ya bar duniya samartakar ta dawo ba ta dawo ba kuma ba za ta dawo ba tabbas kai ma taka da kake burin yanzu kana tunowa ba za ta dawo ba amma za ka iya dawo da wani bangare idan kai sauri ka fisgi abin da za ka fisga da wurori daga cikin ma'anonin istiqama a jumlacance a dunkule shine bawan allah ka duba duk abin da la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu suka kunsa wannan kalmar ta kunsa ka tsayu akan wannan kalmar ka tsayu akan ma'anarta ka tsayu akan mu'addaha wa madmunuha abinda take bayuwa zuwa gare shi da abinda ta kunsa da abinda take kira zuwa gare shi a sarari a bayyana a ɓoye kai ruko da shi mutu ka raba to shine istiqama sai dai ita wannan kalmar ita ce rayuwar ita ce addini ita ce komai amma shin mun taɓa tsayawa mun turke kanmu da kwakwalwarmu da zuciyarmu mun yi tunanin wai mai wannan kalmar ta kunsa ka san abin da ƙuraishawan maka suka hango na daga abin da wannan kalmar ta kunsa shi yasa suka ki faɗanta to kai da ka faɗa ka yi abin da ya kamata a kanta ba furici ba ne laisa biya ba furici ba ne ka ce kawai ni musulmi a'a akwai abin da yake wajibi in ka ce la illallah to akwai abin da kamar bishiya ce da 'ya'yan itatuwa da ka ce bishiya za a hararo ga 'ya'yan itatuwa to ita ma la illallah kalma ce mai daraja da take da 'ya'yan itatuwa da furannai da kaza da kaza dole ne ta taho tare da su ba za ka ce bishiyar kawai kake so ba ko ba za ka ce 'ya'yan dama ba za ka samu 'ya'yan ba in ba bishiyar ba to ita kuma bishiya in ba 'ya'ya ina amfaninta ba bishiya ce ba 'ya'ya ba ganye ba inuwa ba ko ka kari asuwaki daga bishiyar ka yi asuwaki babu to me amfaninta shi yasa daga cin abin da ya kamata mu faɗa ba shine darasin mu ba amma tun da mun ambaci la ilaha illallah a ambata malamai suke magana akan sharuɗan la ilaha illallah shin mun san su la ilaha illallah nan da kake faɗa da ladan yake rerawa ladanai suke abin nan ashadu an la ilaha shin kana hararo sharuɗanta da ma'anarta wato jama'a Allah subhanahu wa ta'ala yana da hikima a kan komai kun ga yadda aka shar'anta sallah aka shar'anta kiran sallah aka shar'anta faɗan yin furici da kalmar shahada duka suna ɗauke da wasu sirrori ne wanda in ka fahimce su dole rayuwarka ta canza saboda bai kamata kullum kai ta furicin da abin da kuma zuciyarka da ɗabi'arka ba haka take faɗa ba mun fahimta bai kamata ba to in ko zaka in kuma baka faɗa ba baka kyauta ba ba kama ba a shigo da'irar musulunci ba in kuma an faɗa to ai dole ne a miƙa wuya a samu kyakkyawar fahimta ga abin da ake faɗa daga cikin la ilaha illallah da malamai suke faɗa eh, abin da al-hakami ya ambata a cikin baiti guda biyu al'ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu والصدق والإخلاص والمحبة أرشدك الله لما أحب أو كما قال العلم واليقين والقبول وانا سوني شرط لا إله إلا العلم سيد إلمي لا إله إلا الله دكتي فأمي تقنسا me take fa'idantarwa shi yasa Allah ya ce da manzansa fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat kafin a faɗi la ilaha illallah sai da aka yi shimfiɗa da ilimi din la ilaha illallah bata kunshi komai ba sai ilimi to in ba ilimin ba za ka fahimci abin da take take ɗauke da shi al-ilm to ashe in kana so ka fahimci la ilaha illallah kyakkyawar fahimta sai ka je makaranta sai ka halarci majalisai na ilimi sai ka yadda baka iya baka ce a koya min sai ka sara duk wani fiffiken da zai hana ka tashi ka koya ka ji nauyi kunya Dukka aja wannan kana so ka gina alaƙa ne da mahalicinka domin ka fahimci kalma mai tsada wacce za ta kai ka zuwa ga rahamar Allah babu maganar kunya in ka ji mutum yana maganar kunya ko kaza nauyi to yana auna rayuwarsa ne a ma'aunin duniya har yanzu bai shiga cinikayya da kasuwanci na lahira ba duk waɗanda suke kallo lahiran ba sa ganin wannan abin ba su san shi ba ma wallahi nauyi A'a ba san shi ba saboda suna mu'amala da mahalicin sammai da ƙasai ne mai duka ta za ka tuno da wane kaga ashe daga cikin fahimtar ma'anar la ilaha illallah ka san Allah ka nemi sanin Allah haƙƙin Allah a kanka haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wanda zai je yayi shirka yayi kaza jahilci ne ba a ba da za ka zo ka kabbarta sallah kai magariba kai isha shin ka nemi ilimin wannan ibadar da kake yi da yana da cin ma'anar la ilaha illallah inda da ilimi ake so ka yi al-ilm wal yaqin ya kasance a sami yaƙini in ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah bisa yaƙini kake faɗa ba one leg in one leg out kana tunani a'a da yaƙini kake faɗa innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi tabu thumma lam yartabu wa بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ثم لم tabu babu. rab abin nan kokanto babu shakka wannan shine abin da la'ila take bukata daga wajenka yaƙini shi yasa ayoyin ƙur'ani suka zo a wajaje daban-daban suna ɗauke da waɗannan saƙonnin yadda za a kafa maka yaƙini a cikin zuciyarka ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعله آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم rabbi arini kaifa tuhil mauta kala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilaika thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ud'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna allaha azizun hakim yaƙini kenan ake kafa turakunsa a cikin zuciyar wanda ya ce ya yarda la'ilaha ilaha illallah sai aka baka labarin mutane guda biyu alladhi hajja ibrahim fi rabbihi wanda ya jayayya ya husuma da annabi ibrahim lokacin da annabi ibrahim ya zo da manzanci ya zo da gaskiya ya zo da tauhidi sai ce ai shi ma duk abin da kake ibrahim duk abin da kake cewa allan ka zai ai ni ma zan yi saboda haka me yasa zaka bata mutane lokaci qala ana wahyi wa ummi ni ma ina rayawa ina to ai inda ba kasa ake gaddamar kokuwa a taka ƙasa sai a nemi kokuwar mana to annabi ibrahim sai bai tsaya tattauna da shi akan kan wa umit ba kawai sai ya je gaba fa inna allaha bi shamsi min al mashriq fa'ti biha min al maghrib to babu ja zance da tsawo Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji na shi yake fito da rana daga ah, gabas ta faɗi a yamma to a yi abin nan opposite scenario mana a juya shi allah ubangiji na shi yake wannan kai ka san ba kai kai ba to tunda ba kai kai ba ka nuna mana abin da za ka yi shine fati biha min al-maghrib ka zo da ita daga yammaci fa buhital Ladi kafar sai in ina ta bayyana sai ba magana ba abin da za a iya cewa أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أي alam tara kallazi marra ala qaryatin shin kuma baka ga wanda wani bawan Allah da yazo yana tafiya malaman tafsiri suka ce mutane ne guda biyu da mai imani da mara imani wallahu a'lam mai imani shine na biyun nan au kallazi marra ala tunda a ƙarshe ya ce a'lam anna Allah ala kulli shay'in ayoyin ayar da ta gabata kuma na wanda bai imani ba yana tafiya sai ya biyo ta wani gari wata ya khawiyatun ala urushiha ta zama kufa ita rushe ba kowa ba sai dabbobin garin ma duk sun mutu ba kowa da ya zo wucewa sai ya ce oh anna yuhyi hadhihi ba ba'da mautiha yanzu ya tafi tafiyar nemo ya yaƙini ke ya tafi balaguran nemo tauhidi da sanin ikon Allah Sosai sai kwakwalwar shi take zagaye take tambayar kanta yake tattauna da zuciyarsa an na yuhi hadhihi ba da mautiya wai yanzu wannan garin yadda ya lalace ya ruguje ya zama abin nan ba kowa duk mutanen garin sun mutu shin allah ya za a ƙara tayar da garin nan ya zama lively kamar yadda yake jiya da shekaran jiya to shi ma sai ba a ja da tsawo ba fa'a mata wallahu mi aka ce to ya mutu shekara ɗari to dama da ya zo yana tafiya ta cikin alkaryar yana tafiya ne ga jakinsa ko kamar an sawara mana yaya da zango ne ga jakinsa a gefe ga abincin shi zai ci to a daidai wannan lokacin yana kallon ga jakinsa ga abinci kasan kuma akwai santinization da yake faruwa lokacin da zaka ci abinci ko dan santi-santi <laughs> to kila yana kallon abinci ko ya fara cin abinci santinization ni ne na faɗa ba kalmar santi nike nufi <laughs> kada wani ya koma dictionary ya fara duba kalmar <laughs> kila irin wannan tunanin ne da ya ci loma ɗaya loma biyu sai ya kalli garin ba kuwa ce na yi wa network ya fara zuwa ya fara tunani to fa'amata Allahu mai ata amin sun ma ba'ata wa aka ce to shi kenan ka mutu sai ya mutu shekara ɗari da ya mutu bayan shekara ɗari sun ma ba'ata sai Allah ya tayar da shi ana tayar da shi aka ce masa kam labift kam gwargwadon yaushe ka zauna a macen nan ko a bacci shi jin da shi bacci ya yi a wajen shi labift yau man au ba da yau ai jiya nan ko shekarar na yau man au ba da yau na yi baccin ko dai 24 hours ko kuma au ba da yau wani bangare ma na dare na yi ne aka ce ba haka abin yake ba balla bitha mi'ata amin shekara ɗari kai kana bacci ba bacci ba mutuwa ne mutuwar gaskiya kuma kai amma Allah ya dawo da kai me ke tabbatar da wannan fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna me ke tabbatar da wannan ana so a gina yaqini yanzu cewa Allah mai yin abin da ya so ne lokacin da ya so ta fuskan da ya so a inda ya so ba wanda ya sai ce masa dan me la yusalu amma yaf'al fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna kalli abincinka da ka fara ci ganan bai riɓe ba bai canza ba bai komai ba a to ai wannan zai proving ko zai tabbatar da cewa ai baccin awoyi yayi kenan awanni yayi to a'a wanzur ila himarika wali naj'alaka wali ayatan linnas ka kalli jakin da kake tare da shi yanzu gashi jakin ne kana gane shi ne amma ya rididdige sai kasusuwa a daidai wannan lokacin sai kuma allah ya ba jakin umarni cewa tashi wanzur ilal izami ana faɗa masa wannan ana ba jaki da ƙasusuwan jaki umarnin su tashi wanzur ilal izami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma kalli kasusuwan yadda ake dago su ga su yanzu sun fara dagowa kai ma ka hararo kai ne mai jakin yanzu ga jakin yana tasowa kana kallon ikon Allah a gabanka kana gani ana layin first layer na fatan farko na biyu na uku kana ganin hanji na haduwa kana ganin kunne kana ganin kofato duk a idan shi yana gani falan ma ta bayyana lahu lokacin da garin allah ya waye masa na yaƙini ya fahimci ashe jiya a cikin duhu yake ƙala a'lamu anna allah ala kulli shay'in kai ya ce na sami yaƙini cewa allah abin da ya so ya ga daman zai yi to mai iko ne akan komai wannan ɗaya ne ya cikin ma'anonin la ilaha illallah ka sami yaƙinin cewa ba abin da ya gagara Allah ka sami yaƙinin cewa abin da Allah ya faɗa tabbas ne gaskiya baya canzawa abadal abidin al'ilm wal yaqin wal qabul al qabul ka ansa kira ka miƙa wuya ka amsa kira kai ka karɓa hannu biyu amma mushrikan makafa إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون na لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون su ba su samu ƙabul ba in aka ce musu ku ce la'ilallah sai su karkada fuka girman kai sai su ce haba yanzu a ina da tare alihatina shekara dubu da kaza shekara ɗaruruwa iyayenmu da kakanninmu suna kan wannan hanyar kawai duk wani ya bayyana in sai mu mu bar nasu da muka gada kabiran an kabirin sai mu miƙa wuya mu dawo masa ba a samu alkabul ba saboda haka sai suka rasa wannan rukunin duk zuciya duk ƙwaƙwalwa duk mutumin da ya rasa wannan ginshikin a cikin zuciyarsa ta la'ila ilallah to la'ila ilallah ba ta miƙe ba ba a samu istiqama ba ta wannan bangaren da haka babu la'ila ilallah anan al'ilmu wal yaqinu wal qabul wal inqiyad a samu mi jawuwa me ma'anar jawuwa Miƙa wuya. kamar a ce ga igiya sai a sa a wuya ka sa kai da kanka za ka sa ma wuyanka igiyar sai ka miƙa a jaka inda ake so ba za ka ce me yasa aka ce ka je gabas ba Ban lantana yamma ballantana a ce ka tsaya a nan ka ce me yasa a'a kamalu listislami lillah wa shiddatu linqiyadila cikakkiyar miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwati al wuthqa wa ila Allah aqibatu al umur wa man yuslim wajhahu ila Allah ka miƙa wuya Allah ka ce ya Allah gani sai yadda aka yi da ni cikakkiyar biyayya kenan العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول wasidku a samu gaskiyar tabbata akan abinda ake ka in ka faɗi la ilaha illallah ka faɗi kai furici da ita ya zama da gaske kake faɗa din watan wata rana Allah zai bankaɗo abin da zuciyar take ɗauke da shi na akasin haka a hasiban nasu an yi turaku an ya kulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin watan wata rana Allah zai bayyana masu faɗan la ilaha illallah da masu faɗan Allahu akbar da masu faɗan Muhammadu rasul sallallahu alaihi wasallam da gaskiya duka waɗannan ma'anonin akwai su akan kamar yadda suke akan kan ilaha haka suke akan muhammadun rasulullah saboda haka idan ka ce ka yadda annabi muhammadu shine manzan gaskiya to ka faɗa da gaskiya da baki zuciyarka ta tabbatar ka sami yaƙinin abin da ya zo da shi shine gaskiya ka karbi abin da ya zo da shi daga an ce daga annabi yake ka ce na ji na bi na fara sannan kuma in annabi sallama aka ruwaito ya ce ai nan ba za ka tsaya ka ce me yasa aka ce kai nan ba kawai bi za ka yi wannan ne ma'anar muhammadu rasulullah sannan ka gasgata abin da ya zo da shi ka faɗa da gaskiya wasidku wal ikhlas ya kasance kuma in za ka yi aiki ka yi don neman yardar allah ala lillahi dinul khalis kawai don allah za ka yi kaga ashe mai riya bai gama hada cycle din la ilaha illallah da'irar la ilaha illallah ba ta hadu ba saboda yana yin abu dan wani so bai san girman Allah bane shi yasa yake neman yardar wani wal mahabba Allah da manzansa dole ka kaunace su kaunar da ba za ka yi ma wani irin wannan kaunar ba wallazina amanu ashaddu hubban lillah masu imani imanin gaskiya ba wanda ya kai su san Allah suna da tsananin san Allah akwai wani connection akwai wani network akwai wani zumunci akwai wata alaka akwai wani kusanci tsakanin zukatansu da Allah wanda da zarar wannan zumunci da alakar ta bayyana tana shagaltar da su da kan tunanin wani wanda ba masoyinsu ba ba ubangijinsu ba to haka ake so akan annabi muhammad sallallahu alaihi ka so shi sanda ba za ka yi ma wani irin shi ba har abada idan ba haka ba to la ilaha illallah ka ba ta gama haduwa ba muhammadu rasulullah mun fahimta wannan su ne sharuɗan la ilaha illallah istiqaman nan da malam ya ambata ya zama fi jami'il ahwal kullum idan ya kasance yau ka yi gobe ba ka yi ba jibi ka canza ba a sami istikama ba ya kasance in an fara haka za a tafi babu misali a ce a yau ranar bikin ki ne rana ɗaya dai ki ɗan cire hijabi ki ɗan shakata babu istikama. saboda ita istikama ba ta bambanta ranar bikinki da ba ranar bikinki ba hajiya mun fahimta babu yau ai muna wani reception ne saboda haka yau wani abu ne daban bari a samu a cakuɗi mata da maza a yi abin da ba a sami istiƙama ba saboda wanda ya yadda ya mi aka samu waɗancan sharuɗa na la'ila illallah kana ganin akwai cin birki akwai canza hanya in an fara an fara kenan ba a kashe wannan motar ƙwarai in ka kashe wannan motar batirinta zai sanyi in yi sanyi ba wanda zai ara maka batirinsa ballantana a tayar maka da motarka kuma abin da yake cajin batirinka su ne waɗannan sharaɗin da tabbatuwa a kan gaskiya malam ya ce fa'ujahi da nafsi ala mace sadiqa ala dinil haq kun ji abin da malam ya faɗa ya ce da zan samu wancan damar ta samartaka ta ta dawo kuruciya ta mai arba da ita to daga cin abin da zan yi zan matsa ma kaina zan tilasta ma zuciyata cewa sai ta tabbatu akan addinin gaskiya tare da miƙar da ita kyakkyawar miƙarwa wa uqaddima li nafsi ma yakunu ba'da fadlillahi wa rahmatihi sababan li an akuna min ah-, ahli hadhihi al min ahli hadhihi al-istiqama sannan sai na karaɗe gabas da yamma kudu da arewa in hararo wasu abubuwa ne za su taimake ni wajen samar min da wannan daidaituwar da tabbatuwa a kan gaskiya da bin hanyar gaskiya da tafarkin masu gaskiya da riko da gaskiya da aikata gaskiya bisa koyarwar mai gaskiya sallallahu alaihi wasallam alladhina tubashshiruhumul waɗanda su ne waɗanda mala'iku za su yi ma bushara kamar yadda Allah ya ambata ayar da ta gabata wato tsam'inuhum za su ba su natsuwa da kwanciyar hankali fi as'abil aukat lokacin da ya fi wahala lokacin da ya fi kunci lokacin da ya fi barazana ashe bawan allah tun daga ran da ka faɗo duniya har ran da za ka bar duniya a rayuwarka kara kaka babu lokacin da ya fi zama matsala da barazana gare ka irin lokacin da za ka bar duniya saboda a wannan lokacin ne za a buga stam a kan gabas ne ko yamma wa akhwafin lahazat malam ya ce lokacin da ya fi firgici da sanya razani ga ɗan adam lokacin da aka kewaye mutum ana ganin ana kallon shi ana kallon yadda zuciya take ana jin numfashinsa ana ƙoƙarin a fahimci yana da rai ko bai da rai an yi tagumi to wannan lokacin shi ne lokacin da ya fi matsala a rayuwa lokacin da masoya makusanta za su kalle ka amma duk ƙaunar duk soyayyar wallahi ba za su iya tsinana maka komai ba falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin inda gaske ne in kuna da wata dama a samu wani mana a ce yau ya hana wane ya mutu lokacin da numfashinsa yake fita ba a yi ba kuma ba za a yi ba har abada shi yasa Allah ya ce falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun a wannan matakin an kai matakin tagumi an rasa yadda za a yi wa antum hina idin a daidai wani lokacin ba abin za ku iya sai kallo wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusirun ba wanda ya kai mu kusanci zuwa gare shi a wannan lokacin sai dai ba ku da microscope ba idanun da zai nuna muku lokacin ne ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu za ta bayyana na rahama ko na akasin haka shi yasa bawan Allah duk yadda za a yi duk yadda za a yi ka yi ƙoƙari ka shiga da'irar ko mu yi ƙoƙari mu shiga da'irar waɗanda za mu samu wannan salama da aminci don idan aka samu akasin haka to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam ya ce lahazatu alwada min duniya lokacin barin duniya jiya an yi shekaran jiya an yi yanzu ana yanzu nan wani yana barin duniya yana cikin wannan halin hakika ce wacce ba za ta canza ba to babu cikakken hankali kamar hankalin da zai hango maka cewa abinda babu makawa sai ya faru bari kai masa tanadi walintiqal ilal akhira lokacin barin duniya yanzu shi ga bawan Allah nan da yake wannan magana ta tabbata a kan shi ya bar duniya ilal abad ba dawowa one way journey in aka yi nan ba a dawowa yadda kake jin wannan maganar yadda kake jin bayanai su ma waɗanda suka tafi nan fa duk sun ji wallahi duk sun ji duk sun samu bayanai sun ji kaza sun ji kaza su ma sai su ta hango akila nan da shekaru za su mutu nan kaza su ta hararo waya rayuwar nan take in an bar duniya duk sun yanzu suna cikin hakika kuma babban abin tausayi babban abin tashin hankali babban abin razani da firgici shine ba wanda ya isa ya ce yaushe zai shi zai tafi nan abin tausayi wallahi da ƙuruciyar wani ya tafi to ƙarshen ƙuruciya an haifo wani yana faɗowa ya kuka shi kenan ya bar duniya in ba a ɗaga masa ƙafa ba sai wanda dama ya kamfato daga tekun zinubai misali malam ya ce wahiyya wasu allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe malam ya ce tura wasiyatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce wasiyyar manzan rahama sallallahu alaihi wasallam li ahadi sahaba ga ɗaya daga cikin sahabbai malam bai ambaci waye sahabin ba kuma bai ambaci isnadi ba dalili saboda littafin takaitacce ne ba ana so a faɗaɗa bayanai ba wahiyya lil ummati jami'an kuma wasiya ce ta manzo Allah sallallahu ga al'umma gaba ɗaya kai kana ciki ga masoyinka manzan rahama sassana ga mai ƙaunarka mai son ka da alkhairi zai faɗa maka magana ka saurara ka ji ƙul amantu billah thumma abu amr sufyan bin abdullah al-thaqafi ya zo ya sami manzan allah sassana ya ce da manzan rahama sallallahu alaihi wasallam kulli fil islami qawlan la as'aluhu ahadan ghairaka ko ba'da ka faɗa min wata magana dunkulalliyar magana mai tsada fitilla wacce za ta haskaka min hanyata abinda in na yi riko da shi na gama dacewa bayan kai ya rasulallah ba zan ƙara tambayar wani wannan tambayar ba mana yana buƙatar maganar ƙarshe sai ce to ƙul amantu billah ya zo gidan amsa ya zo gidan iya magana ya zo gidan fasaha ya zo gidan wanda aka bashi jawami'ul kalim dunkulallun maganganu cike da fasaha da sakonni gwalagwalai masu tsada annabi rahama sassana ya ce qul amantu ka ce na yi imani da Allah shikenan a'a sun istaqim ka kafu ka tabbata ka miƙe ka jawo ka miƙa al'amarinka ga Allah wannan shine istiqama bisa bayanan da muka yi ma'ana qul amantu billah shine innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqim thumma istaqamu tatanazzalu in kai wannan me zai same ka baka da matsala ka gama molewa wannan ita ce wasiyar manzon rahama sassanin ga al'ummarsa ita ce wasiyar annabawa kafin manzan rahama sassalon shara'a lakum min addini ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka wa wasaina bihi musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi kabur ala al-mushrikeen ma tad'uuhum ilay ita ce wasiyar da ake ma nuh ma wasaina ma wasa شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به wasiyar kenan wa musa da isa da isa da musa da isa mai cece wasiyar an aqimuddin shine istiqama to wannan wasiyar da kake ji da a ce akwai wata wasiyar da tafi ta tsada da ita annabawan nan za su faɗa da ita Allah zai ba da labari daga annabawa da ita manzan rama sallama zai faɗa ma abu amur sufyan a thakafi lokacin da ya tambaye shi kamar yana cewa da annabi sallama ka faɗa min wata magana da in yau muka rabu ban ƙara ganinka ba ta ishe ni ita ce ma'anar wasiya manzan rama sallallahu saboda fahimtar san abu amur da alkhairi shi kuma sai ya dunkulo masa zance ya ce to ul amantu billah kai furici da kalmar tauhidi zuciyarka ta taskance tauhidi zuciyarka ta cika ta tumbatsa da kadaita Allah da sanin haƙoƙin Allah da manzansa da abubuwan da suke da alaƙa da wannan sannan sun masaƙin ka fassara wannan maganar a cikin ayyukanka na yau da kullum duk lokacin da bawan allah ya samu wannan a rayuwa faƙad faz shigowa gari na gaskiya kenan sallama ta gaskiya kenan morewa ta gaskiya kenan dacewa ta gaskiya wacce bayanta wallahi babu kunci bayanta babu shiga halin kakanikayi bayan samun wannan to duk wata kyautar da za a yi maka wallahi ba ta kai wannan ba in ko mutum bai samu wannan ba duk abin da ya samu a duniya bai samu komai ba saboda shi ne abu mafi tsada da annabawa suka zo su ma al'umma da a ce akwai abin da ya fi wannan tsada da shi za su zo da shi saboda haka ka waiwayi kanka bawan allah a cikin rayuwarka ka duba ka ga a ina kake yanzu ina kake so ka je me tunaninka da rayuwarka me tsare-tsarenka alaƙarka da allah da mahalicinka in ka auna ta a ma'aunin biyayyar da kake ma allah a wani mataki kake shin a yanzu a yadda kake kana ganin komai ya ji daidai wa daida inda a ce shikenan tafiya ta zo a'a to kana da dama tunda kana jin wannan maganar kana numfashi kana da rai ashe za ka iya taka kanka birki inda mutum yake kutsawa inda ba daidai bai ya taka birki ya canza watan wata rana wanda ya yi amfani da hasken waɗannan ayoyin ya miƙa al'amarinsa ga Allah ya yi samar da cikakkiyar jawuwa ga mahaliccinsa zai yi murna zai yi walwala zai yi farin ciki wanda kuma ya yi akasin haka a rayuwarsa a rayuwar iyalansa a rayuwar makusantansa a dukiyarsa a idamansa a komai nashi to watan wata rana shi ma zai yi tagumi zai yi bakin ciki har ya kai burin yana burin ina ma da zai dawo gidan duniya za a ba shi ansa a walam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir ba kai bane ka kai shekara ashirin a duniya ba kai bane ka kai talatin ba ba kai ne kai arba'in ba ba kai ne kai hamsin ba ah, wai ba kai ne kai ritaya daga aiki ba to ritayan da gwamnati ta yi maka ba ka ganin saƙo ne na cewa za ka yi ritaya daga duniya har yanzu ba ka gane karatun ba ba kai bane ka kai sittin ka kai saba'in ba kai ne jiya da shekaran jiya gashin ka baki sai ka ga furfura tana fitowa kai ta tirawa kai ta tirawa amma tirin sai da ya tona maka asiri duk kana gani har yanzu baka ɗauki karatu baka ɗauki izina ba har yanzu kana ganin kuma za a dawoma a wannan rayuwar ina babanka ina kakanka ina ina suke waɗanda suka riga mu gidan gaskiya kana ganin basu mutum bane hakika Koko kana ganin sun ɓoye ne a wani waje gobe za su bayyana hakika saboda haka wannan shi ne karatun karatu karatun karatu shi kan shi karatun ana masa karatu to wannan karatun karatu kenan in mutum ya yi karatu bai yi karatun karatu ba to ba zai gane yadda ya kamata ba amma idan aka karanta aka fahimta to sai a zo a karanta abin da aka fahimta kyakkyawan karatu a nan ne karatun zai zama mai amfani mai albarka muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da karatun tana ga waɗannan abubuwan da muke fahimta ya azurta mu da ah, kyautata ah, alaƙar mu da shi da shuka alkhairi da yin abin da ya kamata ah, wannan damar da muke da ita idan kuma ya tashi karɓar rayuwar muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe ya azurta mu da komawa zuwa gare shi a hali mafi kyau halin da ya fi so bayansa su koma gare shi a kai wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh